Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo Afrik a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri a cikin wannan daren. A cikin wannan shirin za ku ji gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce za ta himmatu wajen noman rani domin mai gurbin rashin samun wadataccen albarkar noma a yankin da magaran. kana ku ji tattaunawar da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwaryayi da manjo hassan abdul mai ritaya akan yadda jama'a za su ɗauki mataki na kare kansu daga harin 'yan ta'adda a shirin tarho kuma za ku kira mu ne akan wannan batu domin bayyana mana ra'ayoyinku akan shin wani mataki jama'a ya kamata su ɗauka domin kaucewa harin 'yan ta'adda amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum magoya bayan hillary clinton wadda ta yi takarar kujerar shugabancin amurka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar democrat suna ƙara ɗaga murya wajen yin kiran da a sake kira ƙuri'un da aka kada a wasu muhimman jihohi guda uku bayan da ya bayyana cikin wannan mako cewar ta ba wanda ya lashe zaben ratar ƙuri'u har fiye da miliyan biyu tare da rahotannin cewa adadin ƙuri'un da aka kada a wasu ƙananan hukumomin waɗannan jihohi ba su yi daidai da abin da aka gani a zahiri ba a makon da ya shige shugaban yakin neman zaben clinton john podesta ya gana da wasu lauyoyin da suka kware kan harkar zaɓe da masana ilimin na'urorin kwamfuta waɗanda duk suka fito suka buƙace shi da ya nemi a sake ƙidaya ƙuri'un jihohin wisconsin da pennsylvania da kuma michigan saboda sun yi imani da cewar an yi satar yin kutsen shiga rumfunan zaben da suka yi amfani da na'urori masanin suka ce bincikensu ya gano cewa a dukkan rumfunan da aka yi amfani da na'urori wajen jefa ƙuri'a yawan ƙuri'un clinton ya ragu da kashi bakwai cikin ɗari idan an kwatanta da rumfunan zaben da suka suke amfani da ƙuri'ar takarda ko kuma ta takarda da na'ura a haɗe ko da yake masanan ba su gabatar da wata takamammiyar shaida ta cewar an yi kutse cikin na'urorin zaben ba sun yi kiran da a sake kira ƙuri'un saboda a dukkan wuraren trump bai lashe su da tazarar da ta kai kashi biyu daga cikin ɗari ba idan da clinton ta lashe waɗannan jihohi guda uku da ake magana kansu to da ta samu wakilan zaben shugaban ƙasa guda biyu da da saba'in hudu wato da a yau ita ce ake magana a zaman shugabar ƙasa duk da rashin takamammiyar shaida ta magudi 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar green party jill stein ta tara gudumawar kuɗi dala miliyan biyu da dubu ɗari bakwai domin biyan kuɗin sake kira ya a jihar wisconsin kuma tana kan kokarin neman gudumawar karin dala miliyan biyu domin neman a sake kira kuri'u a jihohin michigan da wisconsin da pennsylvania wato wani harin bam na kunar bakin wake cikin babban motar da kungiyar 'yan ta'adda ta da ish ko isis ta ɗauki alhakin ƙaddamarwa ya kashe mutane akalla saba'in a wani gidan mai da ke kudu da birnin bagadaza a yau alhamis da yawa daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su mahajjitta ne 'yan ƙasar iran da suka halarci wani bikin addini na 'yan masaban shi'a a birnin karbala hukumomi sun ce akwai motocin bas da yawa cike da mutane da suka tsaya a wurin lokacin da wannan bam ya tashi ya kuma shafe su a birnin hilla mahajjatan suna kan hanyar su ce ta komawa iran a bayan da suka halarci wani bikin shi'a da ake kira arba'una wato zama makokin kwanaki arba'in na mutuwar imam hussein ƙungiyar ta'addanci ta da ish ko isis tana daukar 'yan shi'a a zaman waɗanda ba musulmai ba wannan harin ya zo daidai da lokacin da sojojin iraki ci gaba da kokarin kwato birnin mosul daga hannun 'yan ta'adda tun ranar 17 ga watan oktoba ne dakaru suka yi tsinke kan birnin domin tumbuke mayakan da'ish waɗanda suka shafi shekaru biyu a dawatanni suna rike da wannan birni labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen wasu na amurka a washington dc an sanya jiragen saman yakin turkiya kiran f-16 cikin shirin kota kwana yau alhamis bayan da hukumomi a birnin ankara suka zargi kasar syria da laifin kai hare-hare kan sojojin turkiya da jiragen sama har suka kashe sojoji uku tare da raunata wasu goma a yankin arewacin syria ma'aikatan diplomasiyar kasashen mace sun bayyana damuwar cewa wannan farmakin da wani karamin jirgin yakin syria samfurin l-39 albatross ya kai jiya laraba da daddare mataki ne da zai iya janyo mummunan hatsari a wannan rikici na shekaru biyar a ƙasar syria kuma yana iya haddasa faɗa kai tsaye tsakanin syria da turkiya da farko an ɗora laifin mutuwar sojojin kusa da garin albab da ke arewa maso gabas da birnin aleppo kan mayakan ƙungiyar daesh to amma cikin wata sanarwa a yau alhamis rundunar sojin turkiya ta ce mayakan sama na siriya ne suke da alhakin wannan hari an kai garokin sojojin da aka kashe ɗin zuwa garin kilis da ke tsallaken iyaka a kudancin turkiya wani ɗan adawa na turkiya mai suna kemal kilic da roglo ya roki gwamnati da ta yi taka tsantsan kan wannan batun domin yana iya sanya ƙasar ta afka cikin wani mummunan yanayi mai hatsarin gaske. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To madalla labarin mu faro takon da batun rahoton noman rani da mahukuntan kasar Nijar suka ce za su yi a yankin da magaran domin maye gurbin rashin samun wadataccen albarkar noma. Ga tamar a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Karamin minista a ma'aikatar noma da kiwo Malam Muhammad Busha ya bayyana sakamakon abinci da aka samu a damanar bana a zagayen da ya yi na gani da ido a jihar da magaran. S'agissant à présent du déroulement de la campagne agricole l'hivernage 2016, elle a débuté dans la région de Sender au cours de la troisième décade du mois de mai avec des hauteurs de pluie ayant permis d'effectuer des semis partiels au niveau de 712 villages, soit 21% répartis Ministan ya ci gaba da cewa damana ta fara a kwanaki goma na ƙarshen watan Mayu a garuruwa 712 na jihar da magaran yayin da da magaran da balbaji suka yi shifka a watan Yuni. An fuskanci lalacewar shifkoki a gundumar magariya kance Dungas taketa da Tanit. Concernant la situation pastorale, la production totale disponible est estimée à 3 millions 632 tonnes de matière sèche dangane da al'amarin kiwo kuwa kimanin ton miliyan uku da dubu dari shida da talatin da biyu da dari takwas da bakwai ne suka samu na abincin dabbobi alhali ana buƙatar tan miliyan shida da dubu hamsin da hudu da ɗari takwas da ashirin da biyar don amfanin dabbobi miliyan uku da ɗari biyar da sittin da biyu tsawon watanni takwas abinda ya haddasa gibi na ton miliyan biyu da dubu ɗari hudu da ashirin da biyu da sha takwas na abincin dabbobin. Les recommandations ont été formulées à savoir l'appui en entrant equipement infrastructure hydro agricole pour les cultures ministan ya ce gwamnati za ta inganta noman rani a matsayin mataki na mai gurbin karancin abincin da aka samu ta marabari murya amurka daga da magana a jamhuriyar niger yau kasar hausa ba mu To Allah kyauta daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya kuma akan batun tsaro. Wakilinmu na Kano Mahmud Kwari ya tattauna da Manjo Hassan Abdul mai ritaya akan yadda mutane za su kauce wa harin 'yan ta'adda wanda kuma akan haka ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku ga tattaunawar nasu. Akwai abin da Bature yake cewa mutum ya tashi ya zama proactive. Me ku zama proactive ka san matakin da zaka kare kanka. Saboda yanzu a gaskiya abin da ake ciki inda dai akan wannan maganar a boko haram ce to ni abinda zan iya kiranta kamar muna cikin wasan karshe wasan karshen nan kaga shi ya nuna abubuwan da suke yi a halin yanzu a dai wannan kwantan bauna da ake yi kusan yau da kullun da kuma maganar kai har hare na kuna bakin wake sun yawa to kawo a yanzu tunda sun san cewa tura ta kai bango za su iya fitowa su shiga cikin jama'a su sadu jama'a su yi banna domin su ci wannan nasarar da suke bukata to muku da muka sani to ya kamata mu jama'ar da muke zo ya kamata mu bude idanunmu mu bude kunnuwanmu ko mai amfani da kwakwalwanmu wayannan abubuwan su ne masu mahimmanci a yanzu in ka bude idanka me za ka yi kaga sabon ko bakon mutum da ya shigo bako ne wanda ba abokinka ba bako ne ba makocinka ba bako ne wanda ba harkokin yau da kullun da shi to da gani ku kasancewa sabon mutum ne za a ganshi inda ya shigo cikin haraba an ta unguwa ce ko gari ne haka nan to za a shi kamar batacce ne saboda bai san kan garin ba bai san wani watakila sauke shi aka aka ajiye shi aka kuma nuna mar inda ya kamata ya je ya aika aika to fa idan ya zo za ga yana ɗare ɗare da jama'a yana janye kansa yana irin tsorace a firgice a mai to ka san bakon mutum ne idan bakon abu muka gani mu kaga za ka iya ganin wata leda za ka iya ganin wani plus za ka iya ganin wani akwati za ka iya ganin wata mota an ajiye ta za ka iya abubuwa da dama wanda za a iya ya ajiye shi wanda ana jiran wanda zai matsa haka dinnan kana matsa kuma tashin sa zai mm. saboda kai kamar matsawaka yana da senso kamar activating din su kai mm. to kaga ya kamata duk a faɗakar saboda yanzu abubuwa ne ko ina shara ce ga ta nan za ka iya wurgar da shi a ciki mota ce za ka ajiye ba a san lalacewa ta ba me ka bar wajen kuma ga abu ne wanda wasu ana yin sa ta waya wanda kana danna in dai jama'a da suke wajen ko kuma sun kai yadda kake so kana danna tashi zai to ya kamata jama'a ku san irin wayannan abubuwa sai ka samu jami'an tsaro mafi kusa da kai kai musu wannan magana ko ka nuna musu shi mutumin ko kuma karka su inda yake sannan kai ka zara kanka su sun san matakin da su ɗauka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali. To Allah ya kyauta. Kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan. Dokin ilka ɗan filin filinge, ilka Allah ɗan filinge. Dokin ilka ɗan filin filinge, ilka Allah ɗan filinge. Kwanu da turke na yi na kwana alalar tare da marta gobe dan malanci kwallo sarkin gudu a da dainin yi. Dawaki na suka sun kan hanini a bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne ga zo. Dawaki na suka sun kan hanini a bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne ga dan malanci kwallo sarkin gudu a da dainin yi. Dawaki ya suka don filin yi. ko wani sa ta rike ban da ka gudu kai ka cila da gudu ne da ce yana tere madarin dawaki ku san tere magoya ya ganda gaba a batun na ba. Ka sarkin gobe na da doki ilin dokin gari ya yi suna gwale da komai ya suna ana lela shagalin gani na yi. Don ma na ce fa. Dokin sarkin isa yau kokari duk zamfara sun ji daɗi. Tora ana da sarkin musulmi na faɗan yi dan malam ce

a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira na harko daga kaduna waye daga kaduna ina karamar hukumar kaskiyar lokar gamban mai siya mai dodo group a gaskiya ina da shawari wanda zan bayar na musamman to za mu je mu yan najeriya tsakani mm. eh, tsakani da allah mu yan najeriya wani lokaci mu matasa muna jazawa kanmu abin da ya zo ya dame mu kamar yaya wani yana da ilimi mm. yawa wani yana da ilimi wani ko bai da ilimi ko ba haka bane ba mm. to masu ilimin ba su jawo waɗanda ba su da ilimin su nuna musu da hanya mai mafi alheri ba za su jawo su ba na da yake na biyu kuma mu matasa tsakani da Allah wai duk ina PDP wanda yana APC sai ga muna kyamatan junan mu ba za mu jawo hankalin junan mu zo mu zauna ba mu sasanta mu san abin da ya kamata mu yi a'a ina sai dai kyamatan junan mu hanzar bushe in kana sana'a ne ma wancan yaron bai kama cancanta ya rike to bari mu je katsina waye daga katsina Suna na Honorable Rabi'u Mudi likita yaro mai ganin mutuncin kowa. To, Honorable Rabi'u, me ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa a kai? To, ra'ayina shi ne mu dai muna bukatar wannan al'amura dai sai addu'a muna nan muna ta addu'a a kan wannan al'amura da wannan bukatun wani ram mutane su ƙara tsananta natsuwa saboda su gane wa'annan 'yan ta'addar wa'anda suke zuwa suna mana wannan ta'addanci su kara natsuwa kuma muna yi ma shugaban ƙasar mu janar muhammadu buhari da gwamna mu aliyu masarufa ta alheri sunana honorable rabiu mudi likita yaro mai ganin to mun gode mun gode honorable rabiu muna magana ne akan shin wasu matakai ne ya kamata mutane su dauka bai kamata a ce an bar jami'an tsaro da kashin mahaukacin kare ba idan an zo maganan tsaro jama'an kasa jama'an gari su ma suna da ran da za su taka Allah shiga ta malam matakan wace magana wace magana idan sun ga bako ya zo su natsu su tambaye shi daga ina yake hmm. ko kuma ni ya zo duk inda yake shi ne ya kamata a ɗauka a natsu ba ya an bar jami'an tsaro ba mm. da an ga mutum ba a yi da shi ba sai a ɗau mataki kan shi nan take to mun gode kwarai da gaske yawa don mm. takarar kansila to allah ba sa a kansila kansila bala kukuruntuwa to muna magana ne akan to mun samu kira daga jigawa ya daga jigawa wane ne daga jigawa suna tijjani da adija to tijjani me yi ra'ayinka game da wannan batu a ra'ayina gaskiya ya kamata jama'a hoto mu ba da haɗin kai ga jami'an tsaro mu dinga faɗa musu irin illolin da mutane suke mana kuma dinga nuna musu irin fata gari wanda ba mai da su ba ma duk inda muka ba a kowane mai da ya kamata lalle mu ga sanar da jami'an tsaro wannan shine kawai zai taimaka mana to mun gode kwarai mun gode kwarai tijjani yawa muna magana ne Allah saka alheri to amin su ma muna magana ne akan wace rawa ya kamata mutane su taka me ya kamata a ce suna yi ko sun yi to ga mun samu kira daga nasarawa waye daga nasarawa gagara ne daga kawo gida wanda an san ke gagara daga kawo to gagara me ra'ayinka Eh, ra'ayina gaskiya ne a masu bata buhari su ba su san zafin kansu ba ne ba su san damuwan kansu ba ka san akan abin da muke magana muna magana akan tsaro ne me ya kamata ku mutanen mutane ku yi domin ba da ku ba wai a ba jami'an tsaro da aiki su kadai ba kuma akwai abin rawan da ya kamata ku taka magana da muke yi kenan ok na gode to ni maganan da zan bayar shine wato maganan tsaro dai ya kamata ka san waɗansu suna ji tsoron ba da bayani idan sun ga gari suna ji tsoron don idan sun faɗa daga baya kuma ba za a yi komai ba sai kuma suna ji tsoron daga eh, baya. su dai abin da ya kamata su yi din ya rage ga jami'an tsaro kai dai ka taka wanda ya kamata ka taka mun gode kwarai gagare bari mu je plateau waye daga jihar plateau. wa alaikum salam. mazaunin fuskan mata plateau state to ja mu je me ra'ayinka gaskiya ra'ayina game da abubuwan da yake faruwa yanzu a najeriya ya kamata eh mu jami'an tsaron ma kansu suna da matsaloli ne saboda jami'an tsaro yanzu duk inda aka yi shi eh. rayuwar shi yanzu kawai kuɗi saboda haka mu ya kamata manyan shugabanni na ƙasar nan lura da abin da jami'an tsaro suke to in Allah yarda da komai zai tafi da kyau to in sun tambaya su shi kuma mai bayarwan fa shi kuma mai bayarwa shi kuma bai da laihi kaga ni direba ne ina tafiya kudu yanzu haka daga nan kudu in ka tashi dubu hamsin ba zai kai ka ba jami'an tsaro soja zai maka wulakanci ba abin da za a miki saboda haka mu yanzu sojoji mun kwashe su a hanya insha Allah sauran yan fikilantin da wasu kai da suke cikin gari insha Allah mun ishi mun isa wannan wasifa da ke faruwa amma soja yanzu fitina ne a kasar nan saboda abin da suke mana ji wallahi wulakanci yake abin da ya maka abin da ya ga dama zai yi maka kawai Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka yanzu bari mu je jihar Niger waye daga Niger na salatu kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Niger to injiniya mai gero ina hankalin ya karkata game da abin da muke magana wato gaskiya bai dacewa a kyara jami'an tsaro game da ɓata gari ba saboda akwai jami'an tsaro akwai abubuwan da ba sani waɗanda jama'a sun ka sani amma kuma mutane zunnumin da suke su faɗi abu jami'an tsaro su ɗauki mataki ba kuma su ci wani asirin wanda ya faɗi to batsalar da ake samu kenan amma da yawa akwai abubuwan da ya dace a faɗe su amma ana tsoron jami'an tsaro a faɗe su ba ɗauki mataki ba kuma har a tona asiri wanda ya faɗi ajin kuma matsala da dawo ta ji matsalar da ake samu. to Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka injiniya mai gero har yanzu dai muna nan cikin jihar Niger waye a jihar Niger. eh ni ne dan jummai a utattiyu kwanta gora karamar hukuma to dan jummai me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina gaskiya kamar yan sanda in ka nuna masu cewa da wani abunan nan to sai kai da ka nuna abin zai zan matsala a gare ka ya kamata su ma 'yan sanda su san in ka kawo ga abin da ka gane ka ga ga abin da ka gaya masu su ma su tsaya su taimaka su kan su zo su sa sai an kware ka an ce an abin an kashe ka nuna gaskiya duk yanda kake to ke son yan sanda su ma an kawo masu rahoto su ma da Allah su dan san yadda za su dauki wanda ya kawo masu wannan rahoto din to to to mun gode dan jummai bari mu je adamawa waye daga adamawa to me ra'ayinka alhaji ra'ayina kenan shi ne wallahi yanzu sojoji na yanzu ba kamar na da ba na da sojoji sun zo gari za su mm. noma wasu mutane su yi abokantaka da su eh. yanzu sojoji yanzu kuma sun zo gari sai dukan mutane suke yi su yi fada-fada tun da mutane mamakon su haɗa kai da mutane sai dukan mutane suke yi to kowa ne ne yana jin tsoro ba su haɗin kai shi ya yasa duk a al'amarin na yake yin haka. To duk da yake jami'an tsaro jami'an tsaro ne amma ai hakkin ba da bayanan sirri ai ya dogara ne ga 'yan sanda. To mun gode Alhaji Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka. Da suna haɗin kai da mutanen gari a dole ne za a ba su haɗin kai sosai. Eh to mun gode bari mu je Yola waye a Yola. Yobe waye a Yobe. To Alhaji Baba me ra'ayinka game da wannan batu? ko layin alhaji baba ya tsinke ne ayya layin alhaji baba ya tsinke to da kuma shine muka ma zo karshen kiran da za mu iya dauka a wannan daren sai gobe an bude layukan mu wanda ba samu ba sun yi kokari Allah ya ba da sa'a su ma samu mun gode kwarai da gaske yanzu ga shirin mu na gaba yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofi da tsare-tsaren gwamnatin kasar alhamis ta hudu a kowane watan nuwamba rana ce ta cika ciki ko kuma ranar nuna godiya ga allah a nan amurka wannan dai tsohuwar al'ada ce wacce ta samo asali tun daga wasu mutanen ingila da suka sauka a arewacin amurka a karni na goma sha bakwai waɗanda bayan wani girbi da suka yi mai albarka suka nuna godiya da girbin su na farko bayan da suka tsira daga wani yanayin hunturu mai tsanani wannan rana tana zuwa ne a lokacin da bishiyoyi ko kuma tsirrai ke kadewa wanda lokaci ne da ke da alaka da lokacin hutu a wasu ƙasashe da wasu al'adu kamar na mutanen vietnam da suke bukukuwan cuntu da humowo na girbin doya a ƙasar ghana baya ga abubuwan da ake yi da suka hada da yanka talotalo da ziyara da wasannin kwallo da fareti akwai wani abu da ya fice a wannan rana tare da ranar 4 ga watan yuli da amurka ta samu 'yancin kanta daga tura mulkin mallaka na birtaniya wannan rana ta cika ciki ta kasance ranar hutu a duk faɗin amurka ba tare da la'akari da addinin mutum ko ƙabilarsa ko kuma jam'iyyarsa ba har ila yau lokaci ne da jama'a amurka ke waiwaye kan shekarar da ta gabata domin yin nazari kan abin da ya wuce a kuma kimtsa kan abin da za a tunkara a gaba yayin da amurka take kokarin warware rikice-rikice da ake samu a gabashin turai da gabas ta tsakiya da kuma yammacin afirka lallai yau rashin tabbas ɗin da ke fuskantar mu na zukatan jama'a da dama shugaba abraham lincoln shine shugaba na farko da ya fara amincewa da wannan rana ta cika ciki a hukumance a lokacin ganiyar yakin basasan da amurka ta fuskanta a baya sai dai kamar kakannin kakanninsu da suka mallake su amurka mutane ne masu kyautata tsammanin su yayin da suke zagaye da yan uwa da abokan arziki a yau kamar yadda aka gani a baya amurkawa sun tsunduma cikin wannan rana suna masu godiya da kuma nuna farin cikinsu kan samun alkawarin zama a cikin ƙasa mai 'yanci da walwala wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofi da tsare-tsaren gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarin wasanni a takaice wanda shi ya kama damar mu kawo muku Najeriya da Ghana sun yi kunnen doki da ce ɗaya da ɗaya a gasar ƙwallon ƙafar da ake ci gaba da fafatawa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata a ƙasar Kamaru. Karawar dai ta yi zafin gaske inda ƙasashen biyu suka yi fafutukar shugabancin rukunin nasu na biyu. to sai dai kasashen biyu suna daidai da juna a maki to amma najeriya ce a sama saboda yawan kwallaye najeriya za ta kara da kasar kenya wasanta na uku a matakin rukuni yayin da ita ko kamaru za ta buga da kasar mali to sai dai tuni da aka yi wa jarar da kasar kenya sakamakon kashin da ta sha a hannun mali da ci uku da ɗaya a daren jiya dan najeriya haifaffen kasar ingila jordan ibe yana nan yana duba yiwuwar bugawa najeriyar wasa bayan da a da ya yi jiran samun shiga kungiyar kwallon kasar ingila amma hakan bai samu ba rahotanni sun ce ibe dan shekaru 20 da haihuwa da ke taka leda a club din bournemouth a shirye yake saurari ta yin najeriya a kudurinta na bashi damar bugawa kasarsa ta asali wasa a watan satumban bara ne dai tsohon kocin najeriya yi sunday olise ya bayyana zawarcin dan wasan amma ya ce ya fi nuna sha'awar bugawa kasar ingila sanarwar da mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta kasar ingila jose mourinho ya bayar cewa zlatan ibrahimovic zai ci gaba da kasancewa a club din a shekara ta biyu bai ratsa zuciyar dan wasan ba da ke kokarin dawowa hayyacinsa a ingila yayin da wasu ke babar dalilin sake sabunta kwantaragin dan wasan har na kuɗi kimanin fan 260 a sati wasu magoya bayan kungiyar na ci gaba da bayyana shakku akan ko ya cancanci jagorancin 'yan wasan gaba na kungiyar a daidai lokacin da yake cika shekaru 37 da haihuwa ibrahimovic dan kasar sweden ya yi fama da kamfar zura kwallo inda ya sami zura kwallaye uku kacal a cikin wasanni goma sha biyu mai horar da 'yan wasa arsenal ta ingila asen wenger ya ce dan wasan najeriya alex iwobi na bukatar karfafa gwiwa bayan da dan wasan ya sha kansu a fafatawar da kungiyarsa ta yi kunnen doki da psg a jiya laraba a gasar cin kofin zakarun turai wenger ya ce ya lura matsanancin bacin ran da dan wasan ya shiga sanadiyar lamarin da haka ba zai kara masa damuwa ba saboda hakan kan iya faruwa akan kowane dan wasa to sai dai an sauya dan wasan jim kaɗan bayan aukuwar lamarin inda aka maye gurbinsa da granite zaka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to an gaishe ka murtala yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice magoya bayan hillary clinton wadda ta yi takarar kujerar shugabancin amurka a karkashin inuwar jam'iyyar democrat suna ƙara daga murya wajen yin kiran da a sake kira ƙuri'un da aka kada a wasu muhimman jihohi guda uku bayan da ya bayyana cikin wani mako cewar ta ba wanda ya lashe zaben ratar ƙuri'u har fiye da miliyan biyu tare da rahotannin cewar adadin ƙuri'un da aka kada a wasu ƙananan hukumomin waɗannan jihohi ba su yi daidai da abin da aka gani a zahiri ba a makon da ya shige shugaban yakin neman zaben clinton din john podesta ya gana da wasu lauyoyin da suka kware ka harkar zaɓe da masana ilimin na'urorin kwamfuta waɗanda duk suka fito suka buƙace shi da ya nemi sake kira ya ƙuri'u a jihohin wisconsin pennsylvania da kuma michigan saboda sun yi imani da cewar an yi satar yin kutsiyan shiga rumfunan zaben da suka yi amfani da na'urori a waɗannan jihohi. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatarwa da Saida Hamdul da Daniel Brown waɗanda suka bada umarni sai injiniyan mu Daniel Grafton ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku.